za mu yi magana ne a kutuban mu ta yau akan abin da shafi ladoban jana'iza adabul jana'iz kamar yadda muka sani muka jiji ko muke gani ko muke shaidawa jana'iza yana daga cikin abubuwan da babu wani musulmi da isa ya guje masa ko babanka ko kaninka ko ɗanka ko wa'anka ko matanka dole wani naka ya taba mutuwa ka taba zuwa janaza kuma dole ana tsammanin wani zai mutu za a je ka mutu za a je a yi maka haka janaza yana daga cikin abubuwa da ya zama wajibi kowane musulmi da zama ya jahilci abin da ya shafe shi ba abu ne wanda babu makawa kullum yana faruwa ko ba zai daina faruwa ba har duniya ta nade da wannan yasa Allah madaukakin sarki a harshen manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya koyar da mu wasu ladubba waɗanda suka zama wajibi dukkan musulmi ya san kuma ya kiyaye su ya yi la'akari da su kuma ya aiki da su akan abin da ya shafi janaza aikon Allah a wannan a wannan mintuna gagu ta magana akan kaɗan daga cikin waɗannan ladubba insha Allah ladabi na farko daga cikin ladubban janaza malwa ke shi shine adamu laqmil qudud wa shaqqil juyub haramun ne a matsayin ka na musulmi an yi maka mutuwa dan jin zafin mutuwa ka shiga bakin ciki da damuwan da zai kai ka rinka dukan jikinka kana yaga tufafinka wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u ta jahiliya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u wanda ba musulmai ba kuma musulunci ya barranta da duk mai wannan ɗabi'a حديثي هذا تبعت في صحيح البخاري ومسلم عن سعد عبد الله بن مسعود الله يكره يدعى غريشي يتي النبي صلى الله عليه واله وسلم في بكيوا ليس منا من لطم القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه النبي صلى الله عليه وسلم باش شكم حج الامه من الله صلى الله عليه واله وسلم دوك وان هو ده متى بصره zai rinka dukan jikinsa yana marin fuskansa yana yaga tufafinsa wai don nuna dukkan cikin ya yi rashi wani nashi ya mutu zalla ce duk da wannan ba shi cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in manzon Allah sallallahu alaihi ya kore da cikin al'ummar sa waye sai mai da kai kuma in ka bar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma za ka ji haka ya zama wajibi mu kiyaye wannan ba laifi bane dan an yi maka rasuwa ka zubda hawaye amma kuma karka karkasar wata magana da ya sa'a mai Allah maɗaukakin sarki ya sa'a umarnin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi masa rasuwa ya zubda hawaye amma ya faɗi wata magana ba ta duniya yake cewa innal ayna tadma innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna yace lallai idanu za su zubda hawaye lallai zuciya zai shiga da damuwa da bakin ciki amma babu abin da zamu faɗa ko mu aikata sai abin da ubangijin mu yadda da mu ko mu aikata wannan shine ka'ida a matsayin na musulmi ka zama ka kiyaye wannan Allah ya mu ikon kiyayewa ladabi na biyu daga cikin ladaba da ya zama wajibi dukkan musulmi ya kiyaye a lokacin da aka yi rasuwa shine adamun niyaha karka ɗaga murya da kururuwa da ihu da faɗin maganganu wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana hadisin ce a cikin bukhari da muslim hadisin sahabiya ummu atiya al-ansariya Allah ya kare da a gare ta take cewa akhadha alaina an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inda bai'ati alla nanuh wace tace manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da muka zo zamu musulunta manzon Allah sallallahu alaihi yadda ya ba mu musulunci ba har sai da muka yarda cewa ba za mu rinka kururuwa ba an yi rasuwa sannan ai lanar kau aswatana inda musiba a lokacin da muka je cikin damuwa cikin jarabawa sai da muka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu rinka daga murya muna kururuwa ba sai da muka yadda da wannan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya ba musulunci yadda cewa mu musulmai ne ji ummu atiya al-ansariya wannan ya isa nuna maka cewa laifin ba kare bane in ya kai ga mutum ya zo zai musulunta annabi sallallahu alaihi ya ce ba zai ba shi musulunci ba sai ya ba zai yi ba shi ya isa nuna maka girman laifin kururuwa da ɗaga murya Dan mutum ya shiga cikin damuwa haka imam muslim ya rawaito daga sahabi abu malik an ashari allah madaukaki sarki ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lissafa wasu abubuwa guda hudu yake cewa gaba ɗayan ayyuka ne daga ayyukan jahiliya wa'anda ba aiki bane na musulmai daga ya ce akwai anniyaha daga murya da kururuwa da ihu a lokacin da mutum ya shiga cikin matsala ya shiga cikin damuwa ko ya yi samu rashi har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa duk mai daga murya da kururuwa a lokacin da mutum ya shiga cikin musiba ko na mutuwa ko wani mai kama da wannan kuma mutum ya mutu bai tuba ba da kuma zuwa ga Allah ya daina ba to lallai wannan san wuta ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ba shi cikin ɗabi'an musulmi ladabi ne ya zama mu kiyaye in mun shiga cikin jarabawa na rasuwa ko wani abu da bai kai shi ba kar mu ɗaga murya da kururuwa da ihu da kai ƙaran Allah zuwa wajen bayin Allah ladabi na uku aka ce shine istihbabu takfirul musallina inda salati ala almayyit ana so ai kokari a samu waɗanda za su yi ma mamaci sallah su yawaita da zamanto waɗanda za su yi ma wanda ya rasu sallah su zama sun yawaita sosai da sosai da Aisha Allah ya kare da a gare ta ta fara hadisin da ke muslim ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min almuslimin yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani mutum musulmi da za a samu al'umma musulmai su yi mata sallah waɗanda adadin waɗannan musulman sun kai mutum ɗari kowanne daga cikin suna roƙon Allah ya ceci wannan mamacin ya ci kuka da shi daga wuce kai zuwa gidan aljanna a ce Allah maɗaukaki sarki sai ya ƙarfi roƙonsu kuma ya kuma da shi daga wuce ya kai zuwa gidan aljanna haka hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annahu mata lokacin da wani ɗan Abdullahi ibn Abbas ya rasu sai Abdullahi ɗan Abbas yake faɗa ma ɗaya daga cikin almajiransa yace ya quraib unzur majtama'a lahu min an-nas yace fita ka duba waje wani irin adadin mutane ne suka taru kan janazan wannan tsannawa qala quraib yace fa kharajtu fa idha nasun qad istama'u lahu yace da na fita sai ga mutane sun taru don wannan janazan fa akhbartuhu suna ba abdullahi bin abbas labari fa qala sai abdullahi bin abbas yace تقولهم arba'un kana ganin yawansu za su kai mutum arba'in qala na'am da ce eh za su kai qala shabla bin abbas ce akhrijuhu fitar da yaron yi masa sallah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul saboda ni da kunni na naji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min rajulin muslimin يموت فيقوم على جنازته arba'una رجلا la يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه na ناجي أني muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu wasu taro na jama'an musulmai su kai mutum arba'in su tsaya a kansa kuma ya zaunto dukkan su babu wanda yake shirka ga Allah madaukakin sarki ba wanda ya da tuba ba wanda ya da tafi ba wanda ya da laya da goro da kanti dukkan su babu mushriki a cikin su face Allah madaukakin sarki sai ya ce shi wannan bawan daga wuta ya kai zuwa gidan Allah wallahi dan abba sai haka annabi Muhammad sallallahu haka hadisi ya tabbata sunan na Imam Abu Dawud sanadi mai kyau daga Malik bin Hudaira Allah ya kare ta a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min muslimin yamutu ayusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimina illa awjab manzon Allah sallallahu alaihi yake babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu mutane musulmai wanda ba shirka har sahu uku yi masa sallah a ce Allah madaukakin sarki sai ya tashi a cikin gidan aljanna da wannan dalili ya sarwa zama shi wannan sahabin Khalid bin Khuzaira ya zama ko da mutanen da za su yi sallan janaza sun yi karanci sai ya raba su zuwa sau uku a samu wannan sau uku da daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawa daga cikin sahabbai ko da su mutum da ne za su yi magawa sallah sai su raba su mutum biyu biyu biyu su zama sau uku da a dace da falala da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ladabi na hudu da ya zama wajibi mu kiyaye a matsayinmu na musulmai akan abin da shafi janaza suka ce istihbab isra'i bil janazati qa'an wa ana son a rinka sauri wajen kai gawa makabarta amma ba sauri na fitar hankali ba ta tsaki A zamanto ba a yi tafiya kamar ba a so a tafi ba bai zama an yi gudu ba wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa asri'u bil janazati asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in taku siwa dalik fa sharrun tad'unahu an niqabikum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi sauri ku yi gaggawa in ka ɗauki gawa za ku ji janaza in ya zo mutum ɗan kirki ne wannan ran alkhairi ne ku yi sauri ku gabatar da shi je ya fara da san alkhairinsa kuma sharri ne kuma ya kamata ku saka sharri daga cikin ku. da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an dauki gawa ana so a yi sauri amma sauri ya zama ba wanda zai wuce iyaka ba ladabi na biyar daga cikin ladubba da ya zama musulmai su kiyaye yayin janaza shike cewa yusuf an yamshi ar-rakibu khalfa janaza ana so wanda ya hau abin hawa wanda yake raka gawa amma akan abin hawa yake to ya zama yana tafiya ne a bayan gawa kar ya wuce gawa shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sunan na Imam At-Tirmidhi sanadi bantacce daga sahabi Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya kare da a gare shi yace lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa wanda ke kan abun hawa ke yana tafiya ne a baya gawa na gaba wanda kuma yake tafiya a kafa to yana da daman ya tafi a ko ina ga kama dama hagu ga bayan hakle amma yana kan abun hawa ya zama a baya yake bin gawa ba a gaba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cikin wannan hadisin ladabi na shida ba a so adam ittiba'il janazati bima yukhalifu shari'a al-islamiyya ba a so a raka gawa A duk wani abu wanda ya fa'a ma shari'ar musulunci duk wani abu wanda haramun ne a musulunci to haramun ne a raka gawa da wannan abun kuma yadda hadisi ya tabbata ingantattu ingantacce daga cikin muslim daga amru bin al Allah ya kare ta a gare shi sai shi abdullahi yake bada labari yace lokacin da babana amru bin al yake kwance a rashin lafiya lokacin da ciwo yayi tsanani yace sai na ga babana amru bin al yana kuka da naga yana kuka sai rinka tuna mata ce ya kai gabana ai manzon Allah sallallahu alaihi ya maka bishara da kaza ba ba kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da kaza ba ba kai ne manzon Allah ya faɗi kaza akan ka ba irin ka mai tawa kace na dinka tuna ma babana irin maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan shi da alkhairi yace sai na dinga faran wannan babana ya juyo sai kalle sai kalle ni yace ya kai ana Abdullahi ne cewa babu wani abu da musulmi yake alfahari da shi na kalara face ka gefi a kantuwan shi ya shaida babu abun bukawa bisa cancanta shi Allah kuma ya ce da lallai annabi Muhammad manzon Allah ne yace wannan shine mafi girman falalan da musulmi yake alfahari da shi yace ya kai kana ina kuka sani Ya tsinci kaina a wani a hali matakai guda uku na rayuwa yace mataki na farko na taɓa tsintar kaina a lokacin duniya babu wanda nake yi kamar annabi Muhammad na kasance a lokacin ba abin da nake so kamar in samu dama in kashe shi yace a wannan halin da na mutu hakka ne an wuta ne yace ana nan ana nan Allah madaukaki sarki ke sanya mutunci a cikin zuciyata na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah ba na hannun kai ma baya a musulunta yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙo hannunsa bayan da manzon Allah ya miƙo hannunsa sai ni sake mai da hannuna manzon Allah ce mun bai faru ya ka mai da hannu yace aratu an ashari ina so in kafa wani sharadi kafin in musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tashtari kuma maza ne sharadin ka wani sharadi za ka kafa sun sai yake ce mishi an yukhara li ina son da sharadin cewa inna musulunta duk yayin da nuna maka aka Allah zai yafe mu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa amma alimta an al-islam yahdi ma kana qabla shin baka san cewa musulunci yana rusa duk wani laifi da mutum yayi kafin ya musulunta ba ai kana musulunta shikenan Allah madaukakin sarki ya yafe maka yace daga wannan halin daga wannan ranar da na musulunta wa ma kana ahadun uhabba ilayya min rasulillah sai mu duk duniya babu wanda nake so kuma kamar annabi Muhammad wala ajalla fi aini min babu wani wanda yake da kurjini da kima a ido na kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma kuntu uqiqu an amla aynayya min an aynayya minhu idlalallah tun daga ranar yazo ba na iya hada ido da annabi Muhammad saboda girmama shi da ganin kurjini shi da nake ji yace wallahi walau su in ta aqubu ma a aqubu yace in ka za a ce in sukunta ya fakkan manzon Allah yake ga wannan race wallahi ba zan iya ba ban na iya hada ido da hikimar karjini da girman shi da gani yace walau mutu ala tilka alhal yace to kaga a wannan halin da muke tare da manzon Allah ba na mutu a wannan halin la radawtu an akuna bi ahli aljanna a wannan halin tabbas na san na mutu insha Allah ne dan aljanna ne yace to amma kuma bayan manzon Allah ya bi duniya ya damu thumma walina ashiya sai aka samu shugabanci muka rike shugabanci kala kala don da ban ajiri ma hali fiha yace wanda kuma halin da shugabancin wannan Allah kaɗai zai iya hukunci akai ba wanda zai baka ba wanda zai asesa din kai ce kai daidai ko baka daidai ba bai asesa din kinan annabi Muhammad kuma ya bi duniya yace fa idza ana mitu raka ina ina ba ku wasiya in Allah ya ɗauki raina fala tashabni na'ihatun wala naru kar wani ya mu'amalanci gawata da ɗaga murya kar wani ya mu'amalanci gawata da kunna wuta kuma yana daga cikin al'adarsu na jahiliya kuma mutum ya mutu kafin musulunci za a bi shi ana a kunna wuta ana raka gawar shi a ce to ni kar ku mun wannan kar ku mun wannan kar ku raka ne da ɗaga murya kar ku raka ne da wannan abin da kuke na al'ada na na gawa da wuta Abdullahi a Amr bin As ya ba ya mai ƴaƴansa wannan wannan wasiya cewa in ya mutu su tabbata sun yi masa haka haka ya tabbata daga cikin na imam ibn maja sanadi mai kyau daga sahabi abu burda Allah ya kare ta a gare shi abu burda yake cewa sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kare ta a gare shi ya mun wasiya lokacin da abu musa al-ash'ari ya zo mutuwa sai abu musa al-ash'ari sahabin manzon Allah Allah san sai shi ma bar wasiya yake cewa la tutbi'uni bi kada wani ya raka gawata da wani abu na wuta qalu lahu suka ce masa wannan abu da kana muka ce kar mu raka ka da shi asalita fihi shay'an ka ka taba jin wani abu game da shi ne akan rashin kansa ya ce na'am min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabbas naji wannan ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna cewa ba a raka gawa da duk wani abu da a mashari'a shi yasa ba ga ko lokacin da a garin nan ake raka gawa da jiniya an ahlus sunna ya rasu ga an ce kara kunna so da ba raka gawa da daga murya ba kuma wani bala'i da zo ana raka za ka yi gawa makabata a ta ihun da la ilaha illallah wannan bid'a ce haramun ne musulunci ke gawa mun ji hadisin amr an asu ce kar wani ya daga murya lokacin mutane sura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana والله ما دوك sa صاحبتي أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هو ما سؤال بحثة لكن na bakwai daga cikin lafiya ya zama dukkan wani musulmi ya kiyaye a lokacin janaza malumar ta shi ya addu'a wal istighfaru lil a lokacin da aka ce wani ɗan uwa ya rasu to a masa addu'a a neman masa gafara babu abin da yake bukata a wannan halin kamar wannan duk wani abu da za a yi masa ba yi masa addu'a da neman masa gafaran Allah bane duk wani abu da za a masa bayan wannan ba ibu bukari da muslim cikin hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya kare ta a gare shi shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da najashi malikul habasha ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abun da yake musu istaghfiru li akhikum ni ma ma dan uwan ku gafara haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an binne gawa a cikin kabari bayan an gama binne shi manzon Allah sallallahu alaihi yana ce masa habbai istaghfiru li akhikum wa talu lahu tasbita fa innahu al'ana yusal ku neman ɗan uwanku gafara ku nema masa tabbatuwa saboda a yanzu za a tambaye shi ladabi na takwas daga cikin duk da zama wajibi dukkan mutum ke kiyaye a lokacin janaza shine istihbabu sana'a ala al-mayyit bi khairi in kana ahlan lis-sana'a ana da yana da kyau shin mutumin kirki ne da ya cancanci yabo ya cancanci a samu maganganu na alkhairi game da shi to bayan ya mutu ana so a rika faɗa wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Anas bin Malik Allah ya kare ta a gare shi Anas bin Malik yake cewa marru bi janazatin fa'atnau alaiha khairan فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت kace wata rana an wuce da wata gawa an wuce da wata janaza sai mutane suka yi da na wannan gawan suka faɗi maganganu na alkhairi game da wannan gawan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata shu. shi ce thumma marru bi ukhra fa atnau alaiha sharran sai aka fata wucewa da wata gawan mutane suka faɗi maganganu na na a ta, sai an huta din nan ai kaza ai kaza ai kaza kowa yana farin ciki ya mutu an huta manzo Allah Ta alaihi wasallam ya sarki wajen ciki ta tabbata sai na Umar yana zaune qala ina umar yace ya rasulallah ma wajen menene ta tabbata na farko ta ce ta tabbata na biyu ma ta ce ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ba shi amsa yace hada aflaytum alaihi khairan fa wajabat lahu aljanna yace na farko da kuka yi masa babban alkhairi na abin da ya tabbata ana aljanna ta tabbata a gare shi wa hada alaihi sharran na biyu da kuka masa yabo kuka ta munanan aikinsa kuka nuna ma mutuwar ka hutu ne a gare ku ko rayayyu ce buta ta tabbata a gare shi shi ne nace ya tabbata wa antum shuhada'u Allahi fil ard ko ne shaidun Allah a bayan kasa wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-mu'minuna shuhada'u Allahi fil ard yace masu kimani su ne shaidun Allah a bayan kasa duk wanda ya rasu ya zama mutumin kirki ne akwai maganganu da za a fara game da shi na alkhairi to ana so a rayaye shi idan wannan maganganun saboda suna tasiri a gare shi har bayan an saka shi a cikin kabarinsa ladabi na tara maluma ta ce shine an yaqula alladhina yudkhiluna almayyit ta'ahu bismillah wa ala sunnati rasulillah waɗanda suka ɗauki gawa suka rika gawa za su sanya gawa a cikin kabari to ba ba za su sanya gawa a cikin kabari bane bakin su shiru akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da mu yake tabbaci a cikin sunan na Imam Abu Dawud sanadi mai kyau daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ka a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kansa kana idza wada'a al-mayyit fil qabr ya kasance idan zai sanya mamaci a cikin kabari yana cewa bismillah wa ala sunnati rasulillah manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗan wannan addu'a amma addu'a ce wanda ya dauki tsawa zai ka a cikin kabari shi yake kara ba wanda suke tsaye ba wannan kuma kuskure za a ga an je makabarta sai kowa ne ya kama yana a wannan kuskure ne wanda ya dauki gawa shi ya rika gawa zai sa a kabari shi ne zai ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ya zo a ruwayan imam al-hakim ana iya kara bismillah bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah da ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyaye bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam a dukkan al'amuran mu Allah madaukakin sarki ba mu ikon aiki da abin da muka ji abin da muka tsari da Allah ba mu lada kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه